yau na ranar juma'a sha hudu sha ba shi sa ranakun yake mana ainihin kaɗan wato juma'a sha hudu ga watan ramadan هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم da ɗari hudu da da tara wanda ya da ainihin goma sha biyu ga watan da dubu biyu da takwas allah maɗaukakin ya dawo da mu gaba da jerin mahabarorin wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka yau bakon namu ainihin wato bakon shekara ne kuma a bangaren mata ne su bakon shekara ba bangaren maza ba wannan bako shi ne malam dr ahmad bello dogarawa na kira shi da doktor saboda na muku bayani cewa doktor ne amma ba na fiɗa ba na fiɗan ciki ko kuma na fiɗan kwakwalwa ko wani abu ba a likita ne na naira na doktor ne na fiɗan naira da rifabinta a tsangayar ilimi kanan jami'ar amadu bello da ke zaria muna fata allah ya maɗaukin sarki ya ba malam ikon gabatar da wannan muhabara kuma allah ya sa ta amfani mu mawdu'in wannan muhabara da malam zai yi a kai shi ne. asatin musa, wato aibobin harshe harshen nan da muke tare da shi yana da aibobi da yawa ya kamata mu san shi mu kiyaye shi musamman cikin wani wata mai albarka wata ramadan watan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira shi watan hakuri watan da baki ke kamewa ba wai ci ko sha kawai ba daga maganganun banza da sauran makamantansu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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ƙara godewa Allah da ya tara mu a cikin wannan masallaci na bakin dogo da ke farfajiyar makarantar misbahu a nan cikin cikaji karamar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta juma'a sha uku ga watan ramadan hijira na da dubu da hudu wanda ya yi daidai da goma sha ga watan tara shekara ta dubu biyu a kalandar albashi kamar yadda malamin mu malam muhammadu kabir ya gaya mana cewa mawdu'i ko kuma tashiyar magana a wannan safiya ita ce afatul lisan to amma kafin in je da nisa ina ganin babu laifi in ba iyayenmu mata haƙuri akan jinkirin zuwa da aka samu da gare ni ala ada hakan ya kasance saboda waɗansu 'yan larurori da suka fi ƙarfina wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril min kulli dhanb wanda hakan kuma ke nuna cewa muhadarar dole a gabatar da ita a takaice saboda an riga an ci kusan awa ɗaya a yanzu na lokacin da ya kamata a yi amfani da shi don muhabarar da kuma ko da yake wannan maudu'i maudu'i ne mai faɗi a fatun lisan kuma saboda faɗinsa ya sa ya ma samu rabo na rubutu na musamman daga malamai daban-daban ta yadda har ma ka iya zuwa kasuwa ka ce kana neman littafi akan afatun misal kuma za a iya baka domin a nuna mana irin yadda wannan maudu'i ko kuma wannan mas'ala ta samu rabo mai tsoka a cikin abin da malamai ke yi na kokarin rubutu da warware gare da abawa dangane da mas'alolin da suka shafe mu musulmi kuma wannan ya isa abin burgewa domin kuma a doron kasa babu inda za ka je ka ga masu addini da za a ce ga wata matsala wadda a baki ko a kan harshe ba mai yawa ba ne ko mai nauyi wajen faɗi ba amma ta samu nasibi watiri wajen wallafe-wallafe da malamai suka yi ya ishe mu misali a doktor sa'id bin wa'af al-kahabani hafizahullahu ta'ala ya rubuta littafin kuɗin da guda ya sa mai suna afatun lisan fi bau'il kitabi wa sunna kafin shi akwai manyan malamai da suka rubuce-rubuce daban-daban imma dai a cikin littafin suka ɗauko wata ɓangare mai girma mai tsoka na littafin suka yi maganar ko kuma suka yi rubutu na musamman akan wannan abu hannun al a cikin iya ulumiddin ya samu takardu ko shafuffuka masu yawa wajen tattauna mas'alar da ke da alaƙa da afatul lisan bayan shi al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin riyadu salihin wanda kuma ya sa irin waɗannan bayanai ko da yake ba da tsawo irin na riyadu salihin din ba a cikin littafin askar da kuma littafin da ya yi na sharhin sahihu muslim wanda wannan bayanai ko kuma waɗannan bayanai da ke cikin littafin riyadu salihin sun samu gata har ma an fitar da su daga littafin aka yi ma abin da ya shafi kitabu hibbul lisan sharhi watiri da kuma kharijin hadisansa domin a kara kusantar da mu zuwa ga fahimtar wannan matsala din to kamar yadda na ce ko da yake matsala ce mai faɗi amma wajibi ne bisa la'akari da ya lokacin da ake ciki da kuma yanayi a takaita bayanai gwargwadon hali ni ba zan ce zan yi a takaice ba amma dai ne alkawarin ba zan tsawaita ba kenan zan shiga tsaka tsaki dama khairul umuri ha. saboda haka zan shiga tsaka tsaki la haza zaka ina roƙon Allah ta baraka wata ara. ya ba ni ikon isar da sakon yadda ya dace ku kuma ina muku addu'ar Allah ta'ala ya ba ku ikon yin sauraro mai ma'ana ta yadda a ƙarshe idan an tashi za mu zama mun samu cikakkiyar fa'ida da ke cikin muhadarar kuma da ƙarfin gwiwan yin aiki da abubuwan da za mu ci Allah ta'ala ya mana jagoranci mabu'in sunan shi a fatin lisan kamar yadda na ambata kuma ma'anar wannan ibara a harshen hausa shine aibobi da illoli na harshe mun sani cewa harshe ko harshe kamar yadda wasu sukan ce na daga manya-manyan ni'imomi da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adamu domin da harshe ne dan adam ke magana ya kuma yi bayani kamar yadda Allah ta'ala ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan da harshe ne ake ambaton Allah wanda wannan ambaton na Allah mun san ne mafi girman al'amari wala zikrullahi akbar domin ta hanyar wannan ambaton Allah ne wannan zikirin Allah ne zukata ke samun natsuwa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub da harshe ne ake karanta alqur'ani wannan littafi na Allah da ba a yi sa ba ba kuma za a yi irin shi ba littafin da ya kunshi shiriya da bayani littafin da shi kan kansa ne kuma jin kai ne sa'an nan waraka ce da harshe ne wanda ba musulmi ba da Allah ya shirya da shi zuwa ga hasken musulunci ya fitar da shi daga duhun kafirci yake furuci da kalmomi na shahada ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko kuma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah da harshe ne ake umarni da kyakkyawa da hali da mummuna a yi da'awa a kira mutane zuwa ga addinin Allah da harshe ne ake tabbatar da gaisuwar musulunci yin sallama tsakanin musulmi da musulmi ta hanyar harshe ne a ce assalamu alaikum da harshe ne ake iya tabbatar da haƙiƙanin soyayya a tsakanin masoya domin abin da zuciya ta kudurce na cewa wane na san wance ko wacce na san wane yana tabbata ne a haƙiƙa ta hanyar furce kafin gaɓuɓɓa su ɗauka kenan dai harshe tabbas ni'ima ce kuma ni'imar ma babba daga cikin manya-manyan ni'imomi na Allah tabaraka wa ta'ala da yayi akan dan adam Allah mun gode maka akan wannan ni'ima din to sai dai kuma duk da cewa harshe ni'ima ce to amma kuma kuma takobi ne harshe takobi ne mai gefe guda biyu idan mutum ya yi amfani da harshe wajen yin da'a ga Allah ya karanta alkur'ani ya yi zikirin Allah ya yi salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi umarni da kyakkyawa ya yi hani da mummuna ya faɗi magana mai daɗi ya yi sulhu tsakanin mutane ya yi sallama ya yi abubuwa daban-daban da shari'a ta yarda da su a matsayin ɗa'a to wannan sai ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah ya taimake shi wajen fin karfin sa da kuma sarrafa tare da juya shi zuwa ga abin da Allah yake so sannan yana da gefe mai haɗari shi wannan takobin shi ne gefen yiwuwar a yi amfani da harshe a sake ba tare da an mai da baibayi an taƙe shi an taƙaita shi an masa linzami ba a irin wannan yanayi bawa na yin yadda ya so da harshensa ya faɗi magana mara kyau ko kuma ya faɗi abin da ba yarda ne Allah zai da shi a dalilin wannan maganar ba to shi kuma irin wannan hali akan samu wailun da wailatu a dalilin amfani da harshe harshe yana da aibobi kuma aibobin harshe guda biyu ne aibin farko na harshe shine ne fil batil mutum ya yi magana cikin abin da yake ba daidai ba abu mara kyau barna aibi na biyu wanda harshe ya shahara da shi shine as-sukutu anil haqqi mutum ya yi shiru daga gaskiya shi ne mutumin da zai yi shiru daga faɗin gaskiya ga gaskiya yana gani amma ya ƙi faɗinta to wannan ana masa lakabi da shaifanun akhras wato shaitan ne wanda yake baide da bai magana mutum ne wanda galibi zai kubuta da gariya da yin abu dan a san yayi domin kuwa shiru a yayin da ga gaskiya mutum yake faɗi matuƙar ba ya yi wa kansu tsoron halaka ba ne ko wata cutuwa ne haɗari ba to wannan babban laifi ne yin magana cikin barna wannan ma laifi ne domin ko mai yin magana cikin barna mai saɓon Allah ne mai yin butulci ga Allah ne akan wannan ni'ima ta harshe da Allah ta'ala ya mashi saboda da kilahuma duk biyu da alkalamu fil batil da as-sukutu anil haqq dukkansu waɗannan abubuwa ne da harshe ya shahara da su na ɓanna Allah ya tsare mu daga aibobin harshe saboda aibobin harshe da girbe-girbensa da haɗarinsa da abin da ke iya jawo wa mai shi na daga nadama da takaici da hasara ya zama to Allah ta'ala ya faɗakar da mu haɗarin harshe ya kuma jawo hankalinmu akan mu iya bakinmu kada mu saki baki mai magana yadda mu ga dama Allah tabaraka ta'ala cikin suratul kaf aya ta takwas, yana cewa ba yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana wani furci da mutum zai yi dan adamu zai yi face a tare da shi akwai raqib ko a gaban shi akwai raqib atid mala'iku masu shaidawa kuma suna halarce suna rubuta abin da yake faɗi na daga zantuttuka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗakar da mu haɗarin harshe ya nuna mana illoli da aibobi da girbe-girben harshe da yadda harshe ke iya kai mutum ya baro a cikin hadisin da al-bukhari da muslim suka fitar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda duk ya kasance yayi imani da Allah da ranar karshe ranar lahira sai ya faɗi alkhairi ko kuma ya shi domin kuwa faɗin abin da yake ba alkhairi ba yana da haɗari babba akan mai faɗinsa kamar yadda yake gara a ce mutum ya shiru kwata-kwata da ya magana wadda take ba alkhairi ba an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar a cikin littafansu ayyul muslimina afdal wani musulmi ne yafi falala a cikin dukkan musulmi wa yafi falala a cikin musulmi baki daya sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi shine mutumin da sauran musulmi suka kubuta daga musiba da sharri da aibobi da cutarwar harshensa da kuma aibi da cutarwar hannunsa baya amfani da harshensa ya cutar da sauran musulmi baya amfani da hannunsa ya cutar da sauran musulmi wannan musulmi ya fi kowane musulmi falala haka na Imam Bukhari ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man yaqmal li ma baina lihyayhi wa ma baina rijlaihi azman lahu janna wanda duk ya labunce man abinda ke tsakanin labbansa guda biyu abinda ke tsakanin labba guda biyu da abinda ke tsakanin kafafuwansa guda biyu to ni ma na lamunce masa aljanna menene ke tsakanin lamba biyu harshe domin da leɓen sama da leɓen ƙasa su ne suka zama murfi ga mene ga harshe to mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk ya lamunce mani harshen sa bai saki harshe ya faɗi abin da ya gada ba da kuma abin da ke tsakanin ƙafafuwansa menene ke tsakanin ƙafafuwan mutum al'aurarsa ya zamanto bai zina ba ba ta yi zina ba ko bai yi zina ba to ni kuma na lamunce masa aljanna in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka arzuta mu da aljanna ashe kenan harshe musiba ne in aka sake shi yadda ake so a cikin wani hadisi wanda ne bukhari da muslim suka fitar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce innal abda la yatakallam bil kalima ma yatabayyan fiha a wata riwayar ma yulqi laha bala yawi biha fi jahannama lallai bawa na Allah hakika bawan Allah yakan yi furci da wata magana ya faɗi wata kalma wanda wannan kalmar bai ma damu da ya faɗi ba Bi ma tunani a kanta amma dalilin wannan kalma da ya faɗi sai ya auka ya ya cikin wutar jahannama Allah ya tsare a kenan kun ga harshe yana da aibi yana da khabari babba wannan yasa hadisi ya zo a cikin sunan tirmidhi banzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man samata naja wanda duk ya shiru bai magana ba ya kuma ta ya tsira domin in dai maganar za ka yi ba ta da amfani in dai maganar za ka yi mai hatsari ne mara amfani ne shari'a ba ta da ita ba a to gara kai shiru wannan ya fi zama maka kubuta wani mutum ya zo da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya manzan Allah ka gaya man abin da zan yi wanda zai tsirar da ni abin da zan yi wanda yake mai amfani gare ni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ka ce nayi imani da Allah sa'annan ka tsaya tsayin daka akan tabbatar da ma'anar imani da Allah din sa'annan sai mutumin ya ce akhafu ma alayya to naji wannan to kuma menene mafi hadarin abin da ake tsoro a gare ni abin da ake mun tsoron kadan auka menene mafi hadari sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kama harshensa da ya kama harshen sa ya rike sai ya ce mashi haza wannan harshen shine abu mafi girma da ake maka tsoro wannan hadisi al imam tirmidhi da nasa'i da ibn majah suka fitar da shi haka nan wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama kamar da al imam tirmidhi ya ruwaito ya ce wa manzan Allah man najatu menene tsira me mutum zai aikata ya tsira ya kubuta daga azabar Allah ya samu shiga aljanna sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa amsik alaika lisanaka wal yasa'aka baituka wakki ala khati'atika gidanka ya ishe ka ya zaman to gidanka ya ishe ka ba ka bukatar sai ka zuwa zaman dandali zaman hira zaman ɗumama benci zaman kallon mata na wucewa kar kai haka ka zauna a gida da iyalinka laifin mai suka yi maka da ba za ka ma tare da su ba kai hira da su ka zauna da 'ya'yanka kai hira da su me yasa ba za ka yi wannan ba sai dai ka fita fitanta da za ka yi ba kasuwa ba ne don kasuwa ba matsala ba wurin aiki ba ne don wurin aiki ne ba matsala ba masallaci ne dan masallaci ne ba matsala ba wurin wa'azi ne dan nan ma ba matsala ba ziyara za ka ba dan nan ma ba matsala a'a zaman yi na kawai zaman dan da to gidan ka yi ishe ka in ji ma'aikin Allah farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kafin nan cewa yin amsik alaika lisanaka ka tsara harshenka ka tabi kai wa harshenka da baibai kar ka sake shi wal ka baituka gidanka ya ishe ka ya wadace ka wanki ala khati'atika laifukan ka da zunubanka kai ta kuka akan su kar ka tsaya tunanin ka kun wani mun wanci kullum kana tunanin kai ne tsarkakakke mara laifi wane da wani da suwane su ne masu laifi la kai kuka akan naka zunuban waɗannan hadisai yan uwa duk suna nuna mana irin fa'ida ko wajibcin da ke ga kowane musulmi na ya tsara harshensa domin harshe na da tuba-tubai harshe yana da girbe-girbe harshe yana da aibobi harshe yana da haɓurra waɗanda in mutum bai hatara ba mutum zai iya aukawa cikin wutan jahannama ba tare da ya sani ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da Mu'adh dan Jabal radiyallahu anhu wa ardahu ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan yayi masa tambayoyi game da abubuwa daban-daban na addini yadda zai samu kaiwa tsoron addini sai ya ce masa to shin manzan Allah wai menene kuma zai zama ya mallaki duk waɗannan abubuwan sai dai in dai ka mallaki wannan ko ka iya hukunta shi ka more gaba daya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ka tsara harshen ka sai ma zai mamaki harshe ma saboda haka sai ya ce masa ya manzan Allah ashe yanzu ana kama mu da laifin abin da muka yi na magana idan mun yi magana yanzu ashe ana kama mu da wannan laifin sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce masa haba ya mu'azu kai a sanin ka ko baka san cewa babu abin da yake kifar da mutane a cikin wuta akan fuskokinsu kamar girbe-girben su ba ai babu wani abu da ya kai harshe hadarin da yake sa mutum a kifa shi a kan fuskarsa a cikin wutan jahannama don haka yan uwa a hirɗinmu ka shaidu lallai ne mu san irin hadarin da harshe ke da shi domin mu san irin mu'amalar da za yi da harshe domin idan muka sake shi muka nuna halin ko oho da halin ko unkula game da girbe-girbe da aibobi da illoli da haƙorran harsunan mu to lallai za mu yi nadama a ranar da nadama ba za ta amfane mu ba Allah ya tsare mu daga nadama idan muka tattaro aibobin harshe gaba ɗaya za mu iya cewa za mu iya kasa aibobin harshe gida biyar aibi na farko wanda kuma shine aibi mafi habari shine yin shirka da Allah ta hanyar furci mutum ya faɗi magana wadda take matsayin shirka ya haɗa Allah da wani a cikin bauta ta hanyar furci wannan aibi babu aibin da ya kai shi khabari ga mai yinsa domin babu shirka shirka zalunci ne babba ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya halicci mutum ya ba shi lafiya ya azurta shi da abin da ya azurta da shi na dukiya da iyali da komai da komai amma bayan wannan kuma ya butulci ya kangarewa Allah ya rika maganganun da suke shirka ne ga Allah ta baraka wata ala wannan abu ne mai hatsari wanda ya kamata kowane musulmi ya hatara kashi na biyu naibobin da harshe ke da shi shine alƙaunu alallahi bi gairi ilmin faɗin magana game da Allah ba tare da ilimi ba ka magana game da Allah ba da ilimi ba to wannan babban zalunci ne kuma aibi ne daga cikin aibobi mafi girma na harshe faɗin magana ga Allah ba tare da ilimi ba yana da ɓangarori guda hudu ɓangare na farko yin ƙarya ga Allah Allah bai ce abu ba kai ka ce Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ce wani abu ba kai ka ce annabi ya ce wannan babban al'amari ne ka yi wa Allah ƙarya ko ka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙarya to wannan abu ne mai habarin gaske habarin da baya misaltuwa yin ƙarya ga Allah ko yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kunshi abubuwa guda biyar abu na farko ka siffanta Allah da abin da bai siffanta kansa da shi ba ko manzansa sallallahu alaihi wa sallama bai siffanta shi da shi ba ma'ana duk wata siffa da za ka ba Allah wadda bata tabbata ba a cikin alkur'ani ko sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya to wannan kayiwa Allah da manzan Allah ƙarya ne abu na biyu yin ilhadi wuce ƙa'ida wuce gona da iri shishigi karantsaye ga littafin Allah wajen faɗin ko fassara kalmomi na alkur'ani da abin da ba ma'anarsu kenan ba na zahiri kamar masu ɗabi'ar yin tarihi ko ta'atili ko tasbihi ko makamancin wannan ga siffofin Allah tabaraka Wata'ala. waɗanda suka zo a cikin alkurani mai girma idan Allah ya tabbatar wa kansa da hannu ko kafa ko ido kai sai ka korewa Allah ko ka fassara wannan kalmomi ko waɗannan kalmomi da fassara saɓanin zahirinsu to ka yi wa Allah ƙarya ka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya kuma wannan alƙaunu alallahi bi gairi ilmin ne yana da yin ƙarya ga Allah ko yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama halas ta haram ko kuma haram ta halas abu haram ne amma kai ka ce halas ne ko kuma abu halas ne kai kuma ka haramta to wannan ƙarya kake yi ga Allah ko kuma ƙarya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yin aiki da hadisai na ƙarya da sauran hadisai masu tsananin rauni to wannan ma alkazibu alallahi ne au alar rasuli sallallahu alaihi wa sallam kai amfani da hadisai na ƙarya hadisan da suke na ƙarya ne an san hadisan ƙarya ne amma kai amfani da su wai da sunan kwadaitarwa ko kuma zaburar da mutane zuwa ga aikin alkhairi ko kuma da sunan tsoratarwa da tsawatar da mutane daga ayyuka marasa kyau to yin wannan abin ƙarya ne ga Allah kuma ƙarya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bangare na biyu na alƙaunu Allah da gaira ilmin shine mutum ya ba da fatawa ba bisa ilimi ba mutum ya ba da fatawa da jahilci ai maka tambaya baka san amsar ba ko ai maki tambaya ba ki da wani bayani na ilimi akan abin amma kuma a faɗi abin da yake ba ilimi ba wanda ne ya ba da fatawa ba bisa ilimi ba to duk zunubin da aka yi a dalilin wannan fatawan na kan shi kamar yadda hadisi tabbatacce ya nuna duk mutumin da ya ba da fatawa ba da ilimi ba aka aiki cikin barna aka saba wa Allah dalilin wannan fatawa duk zunubin da aka yi yana kan shi a shekinan masu karantarwa da masu wa'azi da sauran masu ilimi su hattara a hir kuma ka su, baya daga burgewa da ka san abu ba a tambaye ka kace ka sani kuma ka faɗi wata magana kuma ba yayi ba ba tawaya ba ce ba yin ƙasa a gwiwa bane a ce wai ka ce baka sani ba wannan ba laifi bane kai da yawa daga malamai magabata na ganin cewa duk mutumin da ke ganin ya san komai a cikin kamus ɗin shi ko a shinarin shi bai da ban sani ba la'adari to wannan mahaukaci ne duk mutumin da yake jin ya san dukkan amsoshi da za a tambaye shi a kai to wannan mahaukaci ne kadai in ka ganshi ka ce ka ga mahaukaci al malik imamu dar al-hijra rahimahullahu tabaraka wa ta'ala an masa tambaya bai sani ba yace ce la'adari aka tsara mai tambaya ta biyu yace la adari a wata maganar an ce an mai tambayoyi guda 48 duk yake bai sani ba sai aka ce masa babban malami kamar ka wanda idan yana makka ko madina ba a ba da fatawa inda yana nan amma idan ka tambaya ka ce baka sani ba yace ka je ka shelantawa duniya an tambaye ni ban sani ba amma akwai da dama waɗanda ke ganin abin kunya ne a tambaye su wani abu su ce ba sani ba wai su a dole sai sun nuna wa duniya suna da ilimi a dole sai sun nuna wa duniya cewa sun sani to wannan alƙawlu alallahi da gairi ne wanda yana daga cikin manya-manyan gudu abu na uku da ya kunshi yin magana da Allah ba da ilimi ba shine alhukumu bi gairi ma anzalallahu. yin hukunci da abin da ba Allah ya saukar ba matsala ta taso Ga faɗin Allah ko ga faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ka saki ka kama wani tsari wanda ba na Allah ba imanin sunan kundin tsarin mulki ne kamar constitution ko ma ka ga dama ka ce tushe, ko kuma wasu ƙawani da za a amfani da su na dokoki waɗanda suka saɓawa na Allah ta'ala to mutum ya hukunci da wannan bisa zaɓin kansa ba don ya zama dole ba kuma yana sani ba don ya jahilta ba to wannan alkaunu alallahi da gairi ilmi kuma yana daga cikin akbarul kaba'iri kai wannan ma idan mutum ya hukunci da wani abin da Allah ya saukar yana mai ganin cewa abinda Allah ya saukar din nan ya zama tsohon yayi ko ko bai dace da zamani ba ko amfanin da ya riga ya wuce ko ko ba zai iya tabbatar da maslaha da ci gaba da wayewar zamani ba to wanda wannan ya zama kafiri don yayi shirka da Allah ta'ala ko kuma mutum ya hukunci da wani abin da Allah ya saukar yana mai ganin cewa da abin da Allah ya saukar da abin da ba Allah ya saukar ba duk ɗaya ne matsayin su ɗaya maslaha dai ake nema wannan ma yana da irin maslaha da wannan na Allah yake da shi to wanda wannan ma shi ma ya kafirta amma mutumin da ya hukunci da wannan abin da Allah ya saukar saboda ba yi da yadda zai yi bai da zaɓi kamar yadda da yawan muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa ƙasar da take tana cike da duhu na jahiliya jahiliya na rashin hukunci da abin da Allah ya saukar ƙasa wadda take cike da tsari na demokaradiyya kafirin tsarin nan mushrikin tsarin nan na demokaradiyya ba ma gujen tsarin nan demokaradiyya tsarin da yake kishiya ce ga tsarin Allah an kawo shi ne domin a yi mu'araba a yi mukawama a yi fito na fito da dokokin Allah da khilafa irin ta musulunci aka zo da wannan mugun tsari azzalimi bakin tsari mai suna demokradiyya wanda wasu ke ganin kamar wani abu ne da za a yi tutiya da shi a yi kafafa da shi to wannan tsarin ya zame mana Allah ta kai ya zame mana karfan kaba muna roƙon Allah ya rubuta mana shi ya fitar da mu daga musibarsa ya tabbatar mana da alkhilafa al-islamiyya irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniyar nan ya dora al'umma sa kai abinda bai suka rayu akai abinda ai da atba'u tarihin da waɗanda suka biyo bayan su bisa kyautatawa suka rayu a kansa irin tsarin da shehu usman bin fodiyo ya rayu a kai ya mutu ya bar mana shi to amma idan ka hukunci da wani abin da Allah ya saukar ba bisa zaɓin kanka ba saboda tilasta kada aka yi ko halin da ka samu kanka a ciki kamar yadda da yawa daga alƙalai suka samu kansa a ciki to wannan ba za a ce ka kafirta ba matukar zuciyarka na kin tsarin haka nan ma idan ya zama kayi hukunci da wannan tsarin ko da ba a tursasa ka ba amma kana ganin fifikon tsarin Allah akan wannan to wannan ma da yawa daga malamai suna ganin ba kai kafirci ba amma kayi babban zalunci sunanka zalimi kuma fasiki abu da hudu da ya kunshi ko da ke kunshi cikin alkaunu alallahi da gairi ilmin shine albid'a kuma bid'a nan kowace irin bid'a inda dai bid'a ce ta addini domin akwai bid'a a harshen larabci wanda ke da alaka da abubuwa na duniya kamar fanka kamar amsa kowa kamar rediyo kamar jirgin sama kamar riga mai ado da sauransu duk waɗannan bidiyo'i ne na duniya ba su da alaƙa da addini babu wanda ya taɓa cewa masallacin da ke da fanka in ake sallah a ciki ya fi lada a kan masallacin da ke da fanka akwai wanda ya gani ko masallacin da ke da dakin lada an yi sallah a ciki ya fi masallacin da yake da jinka akwai wanda ya gani akwai wanda ya taba cewa wanda ya je aikin wasu ta hanyar jirgin sama ladan sa da wanda ya je da mota ko kuma jirgin ruwa kaga waɗannan abubuwa ne da ba su da hukunci na kansu a shari'a ana kiran kiransu alwasa'ilu alwasa'ilu kuwa la hukumul maqasid kamar yadda malaman usuli ke faɗi saboda haka idan kai amfani da rediyo wajen ɗaukan karatu na addini wajen sauraron labarai to wannan babu laifi kayan abin da ya dace in kai amfani da rediyo wajen sauraron kide-kide ko wake-wake ko makamancinsu ko ka ɗauki abubuwa marasa kyau to ka yi taɓawa Allah ta'ala A ashe na alwasa'in ko kai waɗannan abubuwa rediyo wasila ce tana da hukuncin makasuri amsakuwa kamar wanda muke amfani da shi yanzu microphone yana da hukunci ne na makasiri idan an yi amfani da shi wajen wa'azi kamar yadda muke yanzu to za a samu lada wanda ya ce da wanda ya kula da shi ya samu lada idan ko aka amfani da shi wajen waka ko wajen kiɗa ko wajen ayyuka na bid'a to an samu zunubi saboda haka waɗannan ba bid'o'i ne ake kiransu ba a matsayin shari'a ko kuma a harshen shari'a a yaren shari'a ba a kiransu bid'a amma a harshen larabci ana kiransu albid'a amma bid'a da muke magana a nan wanda muka ce na daga cikin alƙawlu alallahi da gairu ilmin ita ce bid'a wanda za a yi da sunan neman kusanci zuwa ga Allah ko a ga wanda ya samu lada ko wanda ya fi wanda bai yi ba a wajen Allah to wannan ita ne ake kira bid'a irin ta shari'a kuma ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaba ɗayanta da karamarta da babbanta da mai girma da ƙanƙanwa dukka wannan haramun ne kuma fata ne abu ne da ke kai mutum zuwa ga wuta Allah ya tsare mu yana daga bidiyoyi da misali ake a cikin wannan watan tashe wanda ita wasu suna ganin al'ada ce ba bid'a ba domin masu yi ba sa ganin suna neman kusanci zuwa ga Allah da haka wasu suka ce wannan al'ada ce ba bid'a ba al'ada kuwa in mai kyau ce babu laifi in mara kyau ce dole a batta tashe kuwa al'ada ce mara kyau saboda haka wajibi ne ku iyaye mata ku wannan 'ya'yanku fita tashe wajibin ku ne kar ku yarda su fita kar ku yarda su fita ko da kallo haramun ne in kun yi haka kun daure wa laifi gindi kuma kun san matsayin wannan a shari'a Ballan tunayen mata da ke zuwa tashe har wajajen maza samari saboda taɓarɓarewar tarbiyya da rashin sanin ciwon kansu sama yana daga bidiyoyi da ake yi wata sallah da ake yi cikin kowane dare ƙoriya a kan tarawihi wanda hakan yi a karanta raka biyu amma za a yi raka biyu a karanta kulon da kafa goma sha ɗaya ko kafa ɗari kaza bayan kuwa a tarawihin da aka yi an yi kwakwatan kuciya ne minti goma an gaba tarawihin amma kuma malam ko liman zai ɗauko wannan littafin kiyama ramadan sunan shi wannan karamin littafi ne wanda malamai duka sun ce a nisance shi bai da asali sai a bude a karanta sallar da za a wannan dare sai ga mutum ya shafa awa biyu ko uku yana ibadar banza wanda ba lada a cikinta domin ya saba ma shari'a amma kuma wanda yake da asalin tarawih ya munana ya ma je inda yake sallah yar baki, domin a gama da wuri ya zo shiga cikin harkokinsa to bid'a dai kowace iri in dai bid'a ce to wannan bata ce kuma karshen bata cikin wuta ne duk wata shubha da za a zo da ita na cewa akwai wata bid'a mai kyau akwai bid'a ta wajibi akwai bid'a makaruriya akwai bid'a ta halal duk wannan kame kame ne kawai tabbas akwai malamai manya daga cikin malamai magabata da suka ba da fatawa da wannan amma dukkan su ba su wuce kuskure ba da haka ba a kyale su ba aka yi musu raddodi aka na cewa ba daidai ba ne. domin ko magana dai ita ce faɗin Allah da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da sahabbai suka tabbata akai akwai lacca da taɓa gabatarwa mai suna albida'ul hauniya bidoyi da ake yi a cikin shekara kowane wata ga irin bid'a da ake kowane wata ga irin bid'a da ake tun daga al-muharram babu laifi mala ya taɓa wasu kaɗan misali a cikin watan al-muharram akwai bid'a da ake yi ta cika ciki a ce wai za a je abinci na musamman saboda wani lada da ake gani ana samun wani har ma da barazana cewa wanda duk bai cika cikin shi ba a wannan rana ta goma ga wata to zai tashi ranar kiyama da yunwa wanda kuma ya yalwata wa iyalinsa a wannan rana to Allah zai yalwata mai sai tsawon shekara to wannan abincin da ake yi da nuna farin ciki da ake yi wannan bid'a ce makiya ahlul baiti mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne farkon waɗanda suka kirkiro wannan bid'a din kamar yadda yake nuna bakin ciki da damuwa ko yin kuka ko marin fuska ko ƙwarsanin jiki ko kisgen gemu ko yada tufafi ko fara hijabi da sunan nuna bakin ciki a wannan rana ta ashura goma ga wata saboda ranar ne aka kashe sayyidina Hussein dan Ali radiyallahu anhu ma sayyidina Ali sayyidina Hussein yayi shahada irin wanda ya shi ake yi to wannan ma bid'a ce gona zindikai masu bin addinin Yahudawa su suka kirkiro wannan saboda haka da zindikai wanda babu ruwansu da addini ba su da alaka ko ɗaya da addini addinin musulunci daban hanyar da suke kanta daban to yanzu girgiro wannan sai kun mutsiya kuma su sun girgiro wannan ne da sunan wai da awar suna kan mutan gidan manzon Allah bayan kuma su suka karkashe mutan gidan manzon Allah sai kashe Ali dan Abi Talib sai kashe Sayyidina Husaini sai kashe duk mutan gidan manzon Allah suka tsire wa mutan gidan manzon Allah suka zage su suka aibanta su kamar yadda yake cikin manyan manyan littafansu. su sai kuma suka dawo suka fake da cewa wai suna nuna kauna da soyayya ga mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin su kunna wutan fitina cikin addini sai dama ba musulunci suke yi ba to sai kuma wasu jahilai galibin su makiya mutan gidan manzon Allah da ake kiransu annawasibu sai su kuma suka ce tun daga waɗannan na bakin ciki to mu ko mu mai da wannan rana a matsayin ranar farin ciki Sai da kirkiro cin abinci da shan abin sha da raye-raye da kaɗe-kaɗe da annashuwa da yin kyauta tsakaninsu da yin ziyara tsakaninsu da sharwaniya iri-iri wai da sunan batawa waɗancan zindikan masu bakin ciki ranar ashurarai ana nan ana nan sai abin ya kwararo ya kaɗaɗo duniya aka samu lokacin da malamai suka yi karanci sai ya kwaɗaɗo cikin mutanen da ke da awon bawai su suna bin ahalus sunan da ka ce aka waye gari mutane ko a Najeriya wai zai su ci abinci su na wai cika ciki har ma in ka je ƙauyuka irin abin da ake ci na abinci ba a cin shi da sallah mata wai cika ciki ne layyansu suna da rago ko bunsuru ko akuya ba za ta yanka ba sai da sai da cika ciki domin sallar mata to wannan bid'a ce mummuna wajibi ne ku ji tsoron Allah ku daina kamar yadda zindikai masu bin addinin yahudawa ke bakin ciki a wannan rana su zagi sabon manzon Allah su iya shege su zagi Aisha su ce kariya ce da makamantansu to haka masu yin cika ciki su ma yan bid'a ne waɗanda ba su dace da daidai ba abin da ya tabbata kawai a wannan rana shine a azumi kuma za ka yin azumi kwana ɗaya kafin wannan ranar shine ranar tara ga wata tasu'a yana daga ɗabi'un banza na bid'a ko al'ada da ake yi a watan al al-muharram zuwa gidajen mutane da ake ɗebo ruwa har yanzu an ta ana yi a shiga gidan mutane ba sallama za a je a ɗebi ruwa a rijiya rijiya bakwai gidaje bakwai kenan a zuba bokiti ɗaya wanda duk ya sha ba zai kamu da cuta ba duk tsawon wannan shekara kuma ba ya tafi aljanna kawai kai tsaye da al'adar nan ta zura gare a cikin allura a samu zare a sa allura ya shiga ka ba wani ya cire maka kasa ɗaya kenan ka fito farin wata ka zo kana yi sau bakwai ko sau goma da ɗabi'an nan ta haɗiye alkama a wannan rana dukkan su abubuwa ne da ba su da asali cikin addini wata almuharram kenan wannan safar akwai canfi da ake yi ba a yin aure a wannan wata ba a son a yi tafiya duk wannan cante-cante ne magudanci ne ba su da alaka da addini watan rabiul awwal akwai bid'ar maulidi da ake maulidin nan dai wanda waɗansu da shaidan ya mafi tsari a ka suka ɗauka suna samun kusanci na zuwa ga Allah an gaya musu an gaya musu wai sai suka ɗauka masu gaya musu wai makiya manzan Allah ne kuma su ma sun san suke yi domin kuwa an ce wa indal intihan yukramu rajulu aw yuhan sai an gwada aka san na kwarai da roba cewa kar a yi maulidi da su masu cewa maulidi a tsakani da Allah su ai masu bin manzan Allah sau da kafa a cikin maganganu da aiki su ai mu ko su ahlus sunna ne ke bi su na a suke yi suna cewa gemu su share kamar ainihin haban kande bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da aje gemu ya kuma hana cire shi suna sa wandunan su ya rika jan kasa yana share titi da ke bakin dogo a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a sa iyaka kwauri in ya wuce aka kada ya wuce idan sawu in an ce manzon Allah ya ce kaza kokarin su su saba wa manzon Allah su magana da su aiki da magana shehi cin abincinsu tafiyarsu maganarsu mu'amalarsu sallarsu da azuminsu da zarkansu da haji ba lallai kaga suna kiyaye mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko ya aikata ba za a kawo musu hadisi a ce annabi ya ce amma su saba da gandar a ce annabi ya hana amma su aikata da gandar kuma an tashi su ce su ne masoya manzon Allah to wannan ina ganin hatsari ne ga mai faɗin wannan kamata ya mutum ya gaya makan shi gaskiya cewa waɗannan abubuwa don ana son su ne ake faɗa musu in ba da haka ba sai a ƙyale kowa ya abin da ya ga dama amma ba muna jin suna sunna bane mu ahlus sunna muna kokari ne mu ga kowa ya gyaru bayan mun gyara kanmu ba bane muke kowa ya abin da ya ga dama ba a'a al'amur al'amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar wajibi ne rukunu ne a asasi na da'awar musulunci rabi tsani kusan ba wata bid'a ta shahara jimadar ula ma haka da saniya haka amma rajab akwai azumin nan da ake yi wanda yake ba lada in ba an sa ba samu zunubi ba to an more wannan azumi da kuke kira azumin tsofaffi wanda an sha gaya muku manyan malamai irin su ibnu biya alkalbi a cikin littafinsa bayanu a da'u ma wajaba min bayani wada ilwadda'ina fi rajab ada'u ma wajaba min bayani wada ilwadda'ina fi rajab sauke nauyin da ya wajaba a kanmu na yin bayanin ƙaryar da makaryata suka ƙirƙiro a cikin wata rajab cewa rajab na da wata falala na musamman an yi azumi a ciki an yi sallah a ciki kaza kaza da sauransu ga littafin ibn hajar mawallafin bulugul maram da ya sanya mai suna tabyinul adab bima warada min fadl rajab bayyanar da mamaki game da abin da aka ruwaito na falalar rajab dukkan su sun yadda cewa annabi bai yi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce a yi ba nan babu wani hadisi ingantacce kai ko mai rauni ma babu masu tsananin rauni ne sai kuma na ƙarya shi yasa Umar dan Khattab ke dukan mutanen da ke yin wannan azumin a zamaninsa. sa Abdullahi dan Umar ke hana mutane abdullahi dan abbas ke bata rai ya harari wanda ya ga yayi ana azumin tsofaffi amma ko mutane da dama sun kijin tsoron Allah su daina to haka dai watannin duk kowanne da nasa ina ba ku shawara ku nemi wannan kasar din domin ku ji irin bidiyoyin da ake yi a cikin shekara laccan an yi ta ne a masallacin dandali marmara wanda ita ce laccar farko da aka yi a lokacin da muka yi usbu usunna Allah ya samu dace to a take cire uwa bid'a na daga cikin alƙawlu alallahi bi gairi ilmi aibin harshe na uku shine cutar da mutane cutar da musulmi da harshe ke yi kuma ta hanyoyi da yawan gaske hanyoyin sun kai kusan guda goma hanya ta farko jiba Me ce giba akan ce yi da wani ko amma me ma'anar yi da wani abin da ake nufi shine ka faɗi magana game da wani irin maganar da baya so a sani ko da bai na aikatawa domin baya yi ko kuma faɗi ka yi mashi ƙarya amma yana yin abin ba kuma ya so a sani kai kuma ka je ka faɗi to wannan ka yi giba kuma ko da ba wai ka yi magana da harshe ba ko da ishara kai da hannu kamar yadda ake zunɗe ko ka yi kyafce da ido ko ka siffanta shi a siffa duk waɗannan ana ɗaukar su giba ne kuma Allah ta'ala ya haramta a cikin suratul hujurat aya ta goma sha biyu Allah tabaraka wata'ala ya ce wala yaktab ba'dukum ba'dha kada sashin ku yayi gibar sashi al-imam abu dawud ya rawaita hadisi daga aisha radiyallahu anha ta ce wata rana ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ga safiya nan ba wato kishiyar ta nan matar manzon Allah wai tana nufin ba ga safiya nan ba kaza ce da kaza wai tana nufin gajeruwa ai safiya ai gajeruwa ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata laqad qulti kalimatan lau مزجت lau مزجت bima'il الباري la mazajatu kin faɗi kalmar da da za a sa ta cikin ruwan teku wannan kalmar a sa ta cikin ruwan teku sai ta gurɓata wannan ruwan gaba daya saboda mene saboda ta yi kiba manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ma'ashara man amana bi lisanihi ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتابوا المسلمين ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من اتبع أوراتهم يتبع الله أورته ومن يتبع الله أورته يبدعه في بيته يا قوة أن تسكى الإيمان imani da harshe amma imanin bai shiga cikin كان في جيب المسلمين kuma kada ku bi al'auran musulmi kuna so ku zubar da mutunci ku rika bin diddigi da bin kadi me suka aikata mara ke ku je ku faɗi ku yaɗa, kar ku yata. domin wanda duk ya bibi al'auran musulmi to Allah zai bayashi shi al'auran wanda ku duk Allah ya bibi na shi bukar to sai ya kunya tashi hatta a cikin gidan shi wani hadisi al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka fitar da shi haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man akala bi rajulin muslimin akalatan fa inna allaha yut'imuhu mithlahu min jahannama wa man kusiya thawban bi rajulin muslimin fa inna allaha yaksuhu mithlahu fi min jahannama wanda duk ya samu abin da zai ci a dalilin bata wani musulmi da ya ji a bata wani ya yi gida da wani ya cutar da wani sai aka ba shi dan abin da zai ci to Allah zai ciyar da shi kwatankwacin wannan amma daga cikin ayi abincin jahannama wanda duk ya sa tufafi ya samu tufafin sawa a dalilin cutar wanda ya yi ga wani ko ya aibanta wani ko ya ɓata wani dalilin haka wanda ya je magana a gabansa ya ba shi tufafin da ya sa to Allah zai tufatar da shi kwatankwacin wannan tufafin amma na jahannama a ranar kiyama sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa wajibin ka kai musulmi shine idan aka yi giba da wani to ka kare wannan duk wanda ya giba a gaban ka kare wanda aka yi giba gare sa kuma ka nuna fushinka ka nuna baka yadda ba ka nuna ɓace ranka sannan kuma ka nuna kana kara kawo maka irin wannan wannan shine wajibin ki ya ke musulma har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man zabba Allah ne akhihi bil gaiba bil gaiba kana haqqan ala Allah an ya'tikahu minan nar an yu'tikahu minan nar wanda duk ya kare martabar musulmi dan uwansa a yayin da dan uwan nashi ma ba shi a wurin haka ne dan uwanka ba ana nufin wannan jini ba musulmi kawai duk musulmi aka faɗi maganar da ba daidai ne game da shi aka aibanta shi aka yi jibasa sai ka kare shi ka nuna baka yadda ba to kai kuma Allah haƙƙi ne a kansa ya yanta ka daga wuta to duk da malamai sun ce akwai wurare guda biyar ai guda shida da ya halasta a jiba. giba ne haramun ne a cikin ƙur'ani da sunna da ijma'i to amma akwai wurare shida da aka yi rangwame in an yi wannan ba a ɗaukarsa giba ne abu na farko kai ƙara wajen alkali ko wajen mai hukunci ka faɗi irin zaluncin da wani ya maka to wannan ba laifi ba ne na biyu neman taimako domin a gusar da barna a gusar da abu mara kyau ka je ka nemi taimakon wani cewa wane da Allah wane ka ba daidai abin da yake ya kamata a hana shi to wannan ba laifi bane domin ka je ka yi wannan domin ka nemi taimakonsa ne don gusar da ɓarna. na uku neman fatawa kamar yadda matan abu matan abu sufyan ta zo ta ce ya manzon Allah abu sufyan da miji na marawaci ne Shin ina da laifi idan na ɗibi abin da zai ishe ni in ci ni da 'ya'yana saboda baya bani adadin da zai ishe ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki diba ki ci ke da 'ya'yanki abin da zai ishe ku ai da ta ce mijinta marawaci ne ai ta bata shi ai giba ce to amma nan fatawa ta je nema ko kuma akara maka lawo menene hukuncin wanda ya kaza to wannan ma babu laifi domin fatawa ta nema in dai manufar neman amsa ne don gyara to wannan babu laifi abu na uku ko kuma abu na hudu shine tsoratar da mutane tsoratar da musulmi daga sharrin wani kamar mutumin da yake mutumin banza ne kun ga in yaro ta hadisi ba za a yadda ba za a mai jar'u kamar yadda ake ta'adili ga wasu ko kuma an nemi shawara game da wane za a aure shi ta zo tana neman shawara wane na neman ta me za ki faɗi ki ce wai za ki bata aure laifi ne wannan ɗabi'a ta ki ya ke musulma ki ce wai karki bata aure karki dalilin rashin aure yanzu a'a wajibin ki shine ki faɗi gaskiya an tambaye ki game da wance ce gaskiya na san ta ballagala ce kuma maza take zuwa dole ne ki faɗi wannan tarki ce za ki ɓata aure in kika ɓoye ake kitso da ɓarɓata kin yi ha'inci Allah zai kama ki da wannan laifin ko kuma an tambaye ki game da wane kin san shi mashayi ne ko mai tambadanci ne laifi ne ki ɓoye ki faɗi gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba fa Fatima Binta Qais ta zo neman shawara ba lokacin da Abu Muawiya dan Abu Sufyan da Abu Jaham suka nemi auren da me ya ga mata yace mata Abu Sufyan su ulukun ne la lala. kana kare dai da kudin ba zai iya mace da ke ba zai iya daukar nauyin auren ki ba shi kuma Abu Jaham dukan mata yake kullum hannun shi a haka yake duka annabi ce ki dai aure Usama dan Zaid ba sahabban da bane daya aka ce talaka ne bai da abin da zai dauki nauyinta daya kuma aka ce mai yawan dukan mata ne dukan mace ba aibi bane amma kuma ga an faɗi ba wannan babi babu ne. haka nan dan bid'a kaga wani ɗalibin ilimi yana kutsawa yana shigewa wani dan bid'a yana zuwa da suna ya koyi karatu kana tsoron in ka bar shi zai bata shi ko kuma yana abota da wani ko tana kawance da wata amma wannan fa ba ta kirki bace bai kamata ya kawance da ita ba wajibi ne ki gaya mata in ta dauka fa ne in ba dauka ba ya rage ya ko kuma wani ya zo yana neman ta ko da ba a nemi shawara ba wanda ya zo yana neman ta kina da cikakken bayani irin halinsa zai rike mata me yawan saki ne me yawan duka ne me kaza ne mai kaza ne ko kuma shi bai sallah ko kuma dan bid'a ne ko kuma ballagazi ne yana yawo kwararo kwararo yana bin mata a gaya ma iyayen wannan yarinya in sun ji manima in ba su ba gina nasu ko kuma shi ne zo neman ta kin san ta duk maza ke yi kin san ta ba su da kamun kai kin san ta ba kin gaskiya ba ce kar a koye mata a gaya mai gaskiya a ba shi shawara in ya dauka fa nema in bai dauka ba kuma ya rigina shi don Allah idan damuna wannan za a rika samun gurɓacewar tarbiyya a cikin ko kuma an santa tana da matsala na cutar AIDS ko shi yana da matsalar cutar AIDS ya zo neman aure a gaya ma wanda ya zo neman ko kuma in ita ce aka zo neman ta mai shi a gaya ma wanda yake neman ta domin nasiha ce wajibi ne kuma kai nasiha don addini nasiha ne dan bid'a a guje shi a tsawatar da mutane game da shi irin mutanen nan da ke tsaya ma kansu rawanin malinta rayu bokaye ne a faɗa kan da jama'a su cewa bokaye ne masu iri ne kar a matse su za a rasa imani wannan ma lalle ne ayi in an yi haka ba yi giba ba abu na biyar da ke sa a ce ba jima ta yi ba don kayi ne mutumin da yake yana bayyana da sabon Allah ɓalo-ɓalo dan bid'a ne ɓalo-ɓalo yake yana bugun kirji cewa shi hakan ma yake so to in kaga yana mu'amala a wani wuri a ɓoye an gurta kan zabo ya ɓoye hakikanin yanayinsa don wata maslaha ko wata fa'ida ta duniya ka fito ka faɗa wa jama'an nan ku ba da shi kaza da kaza yake ya ma sha faɗin cewa ba zai daina ba ko kuma mutumin da yake fasiki yana bayyana da fasikanci ya zo da kwalban giya ko ya rika taba sigari yana sha tunda taba da sigari haramun ne haramun ne a littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne ba ni maganan karayya haramun ne to da yana rika taba yana sha a cikin jama'a ya zo yana neman wani abu kuma musamman inda yake yana nuna kamar shi ba haka yake ba a fito a ga jama'a dan san shi su san irin abin da yake yi wannan lallai ne ko kuma yana da mata tamanin ko ko tamanin da shida ko kuma ma yana sai ƙara sha biyar zama ɗari da goma sha wani abu duk waɗannan mutane a fito a gaya wa jama'a lallai ne a tsawatar da mutane domin ya fito ƙwallon ƙwallon yana faɗin cewa ba shi yana jin babu wata matsala babu aya babu hadisi saboda tsabagen jahilci da yake da shi don wannan alama ce ta jahilci da kuma taɓarɓarewa da su kurkucewar tsarin gudanarwa na shugabanci domin mai zai hana gwamnatin jihar ne ta hukunta shi mai zai ta addane shi abu na shida da za ka aikata a ce ba ba kai ba shi ne abin da ake kira a tare wato kana so kai bayani don a gane wane gidan su wane wane kenan wane yana nan malam muhammadu ban gane shi ba ce yana nan wani gajeren mutum wannan ba an yi don cutarwa ba ne an yi don bayani ne ko irin wannan babu laifi ko kuma wata mata tana nan mai sa kadi kullum ta fito ya wannan babu laifi an yi bayani ne don a gane wanda ake kwatance a kanta ko kuma wani mutum yana nan nan yana zabjeje da kakkar ba dogo wannan duka ba an yi don aibantarwa ba ne a an yi ne don yin bayani ko a ce ne ko a ce wane mana ba gane wane ba a abin wane kuturin nan wannan ba aibi ba ne siffa ne don a gane shi wannan duk ta'arif babu ne shi yasa akan samu al'ama a samu wani al'amashu a samu wani alkaza alkaza a cikin harshen larabci kamar za mu ga sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina an kira masu lakabi da irin waɗannan saboda a gane su irin wannan babu cutar wadda harshe ce na biyu a ɓangaren cutar da mutane musulmi shine annamima an namimanci hada fada a dauki zancen wannan a kai ma wancan a dauki zancen wancan a kawo ma wannan to wannan babban laifi ne domin Allah baraka wa ta'ala cikin suratul qalam aya ta 11 ya ce hammazin masha'in binamin yana bayani akan mutanen wodi mutanen da suke ba masu bin dokar Allah ba Allah ya faɗi masu yawo da maganganu don su ɓata tsakanin mutane kuma mai yin an wadda ke gulma take kokarin hada mutane fada to ta sani fa ba za ta shiga aljanna ba a farkon yanayi ko da ko yar aljanna ce ita to matakin farko ba shiga aljanna ba wannan ukuba ta rashin shiga aljanna ta isa ukuba ma'ana ko da Allah ya yafe mata in ba ta tuba ba ko da Allah ya yafe mata daga cikin karamci na Allah tun da ya ce yana dawo ga duk abin da aka yi in ba shirka ba ga wanda ya so to ko da ya gafarta mata za a yi mata ukuba na rashin ba ta dama ta shiga aljanna a farkon lokaci a matakin farko ba ta shiga ba kuma an manci hada mutane fada ta hanyar daukar zatuttuka a kai mutane na daga dalilan da ke sa yau mutum azaban kabari kamar yadda hadisi ingantacce da bukhari roto ya tabbatar wajibinki shine idan wata ta zo maki da gulma ta zo maki da zancen wata domin in kika karba ke ma za a ɗauki take maganar a kai ba saboda haka wajibinki in aka zo miki da maganar wata wajibinki shi ne karki gargata domin annabi ne ya yi fasika ba kuma gaskata batun fasiki kamar yadda Allah ta'ala ce in ja kun fasikun bi labarin fa tabayyin kuma lallai ne ki hana sai haka kike kanta ta haka haramun kuma lallai ne ki fushi da ita don Allah kuma lallai ne karki wadda aka zo da bayani akan ta din karki mata mummunan rasu kuma lallai ne karki da wannan maganar ke ma ki yada sa'annan kuma karki ya darwa kanki irin abin da wannan magulma ta zo miki da shi ya hanyi wannan to hanyi wajibi saboda haka an na na daga aibobin harshe wanda ake yi ta bangaren cutar da musulmi abu na uku da harshe ke yi na cutar da musulmi shi ne shaidan zo da magana karya magana kire bai ji bai gani ba a faɗi ƙarya a ce ya ce ko kuma a ji a ba da shaida ta ƙarya a kansa to wannan babban bala'i abu na hudu yin ƙarfi da mace mai sa hijabi wanda ta katange kanta ta tsara kanta daga rashin daga abubuwa marasa kyau a rika haibanta ta ana faɗin wasu maganganu marasa kyau game da ita wannan ma magana ce ake yi wata ke mai fitarwa ga musulmi abu na biyar yin kariya kowace irin kariya duk ƙarya in dai ba ƙarya guda uku ba da shari'a ta ba da rangwame ba to wannan laifi ne ƙarya mun sani shari'a ta bada dama ko ta yi rangwame ba wai umarni ta bada ba amma rangwame ne aka yi in aka yi ƙarya guda uku na farko sulhu tsakanin mutane da wanda da wanda ba sa ga maciji ba sa juna sallama ba sa gaisawa to yanzu ke ki ɗauki hijabi da ilimin mijinki ki je wajen wacce ki ce wacce ce ta aiko ni ko ba ba ta aiko ki ba ba ki ma ga wancan baki a ranar ki ce wacce ce ta aiko ni ta ce don Allah dai wannan abu da ya kamata dai a daidaita a yi sulhu a yafe wa juna ita ta aiko ki ta aiko ki ne amma za a zahiri ne kika yi amma da wata ya sulhu kin ga wannan mace za ta dan samu sanyin zuciya ta yanke shawarar cewa to shi ke na abu ya wuce ko sai kuma ki dawo wajen tsayar ita ma ki gaya mata irin wannan in ta mai za sallama gaisawa zumunci ba shi kenan ba to in ta wajen ne babu laifi a ƙarya wuri na biyu tsakanin miji da mata mata na son nuna isa ta yi an samu wani sabon yaji ya fito ba taba jin labarin shi ba ba taba ganin shi ba amma dubu ɗaya ɗari biyar ake sai da sai ya je siyo mata ya ce ga kayan sallah a ah, mai gida na gode nawa kenan ai dubu goma ta ji daɗi ta ce mijin ta kashe dubu goma a kan ganin ta dubu ɗaya ɗari biyar ne ya ko ne in ya shahara a gari in ya shahara a gari a gari dubu ɗaya ɗari biyar ne ya ko ne yanzu kamar waya ta salula lokacin da aka fara yin ta a shekara ta dubu biyu da ɗaya shekara bakwai da ya wuce ba dubu ashirin da takwas dubu talatin kika sha kama haɗa waya ba yau ko da dubu uku ko dubu hudu sai ka haɗa waya Kuma da haka ya babu ne sai ka dubu ɗaya ba da haka in ya shahara a gari ta zan cewa dubu ɗaya da da zai kita ai lokacin da na siyo babu da haka dubu goma ne ba shi kenan ba ta ji daɗi ta taɗa roƙoƙo da san ta sa kayan dubu ɗaya da biyar ba ne ko kuma ya ga ba za a zauna lafiya ba sai ya ce zai mata kaza ba da nufin yaudara ba shi ne yana da mara lafiya ce yi kake da mu zan mu zan mutu kaza kawai domin an ce in zama ya daɗi akan ce miji ne baba ba wani mutum ne aka ce bai damuwa da matarsa kwata-kwata bai damuwa da ita don mene saboda ba ta mata ado saboda haka bai damu da ita ba rana ka ba su shahara ku ɗauki matakin yin ado saboda haka sai ta bari limami ne kuma na juma'a sai ta bari ya wankan juma'a ya sa rawani da alkyabba ya ɗauki zungure da san da zai da to gara da ci ya rike hudu ba ya ta ba ba ko ba ta tsaya ciki ba nuri ba na makara ta ce a haba wasa kake ko dan la kira na makara wallahi zan karya maka alwala ba za ki bani wallahi zan bata maka alwala da malam ya barazana da ne ba sai ce to tsaya tsaya don Allah ki hakuri ta ce sai kai ma alƙawari idan ka dawo ina da bukata ya ce ya yarda shi ke da da yana makirkata da ya dawo kafin ya dawo ta caɓa ado ta sami riga irin ta bacci mai shara-shara ta sa yana shigowa ya leko ya danta ai shi kenan kuma gaba ɗaya wannan zuhudin na ƙaurace mata sai kawo da shi ya biya bukatar shi da ita to ba nan ne abin da nake so in faɗi ba da ya gama sai ya ce mata zan siyo maki shimi shi kawai ne ke gani zai siyo mata to wannan mahallin shahida nan ba ba san shi ba a tsohon hajji kamata a gaya musu ba su je su nemi bayani a takaice a wajen abin da ya shafi mu'amalar miji da mata ba fa saurayi da budurwa ba a gane ba saurayi da budurwa ba ya je kantara masa ƙarya ko ta gilla masa ƙarya ko su sharara wa juna karya ba wanda ake nufi ba ana nufin ma'aura kuma shi ma ba cikin abin da yake akwai yaudara zahiri ba shi ma ban da wannan abin da dai maslaha ta zaman da kewa za ta kawo wani na uku da aka yi sauki shi ne wajen yaƙi domin yaƙi ɗan zamba ne to ban da waɗannan wurare duk ƙarya dai ne shi ne haramun ne abu na shida da aka yi amfani da harshe wajen cutar da musulmi shine izgili da maganganun da ke nuna kaskanci ga mutum da Allah ji shi da ji ta ke dinne wannan maganar kina ganin kin faɗa abin da ba komai ba Haɗari ne babba na bakwai tona asiri imma dai asirin miji ki je kina yaɗa cewa mijinki kaza ne ko kuma asirin mace miji ya je yada asirin matarsa ya ce ita kaza ce musamman a wajen kwanciyar aure wannan babban zunubi ne babban laifi ne haka na hatta abubuwan da shafi mu'amala na rayuwar gida da zamantakewa talauci ta je tana gaya mutane ai muna fama da talauci a zamanin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya sa ɗansa isma'il ya saki matarsa saboda yawan faɗin abin da ke gidansu na talauci da suke ko kuma musulmi sun yi taro an tattauna a kan kaza za a yi Shi nan sai ki je ki yaɗa, ko kuma ka je ka yada ga waɗanda ba ce su sani ba to wannan ma babban zunubi ne kuma aini ne da harshe ke jawo mutum abu na takwas gori in ba don ni ba shin rannan ba ni ne nake kaza ba to wannan gorin Allah baya so Allah ne kaɗai yake da yancin ne gori banda Allah ba wanda ya gori idan ko kai gori to ka zo da ladanka abinda kika samu na lada yanzu babu shi na tara zuwa da haini mutumin da zai goma wance da wannan fuska in eh, dai can da wancan fuska dan bida ba kuma ya a san bidan shi saboda haka a nan shi dan sunna ne a can dan bida ne ko a can dan sunna ne a nan dan bida ne zuwa jahili kenan zai goma ne zai goma wanke ko zai goma ne da fuska ta za in ya je can kuma ya canza fuska shi ne kaza a nan amma shi kaza daban ne a can akwai wani da yake ta yin haka har sai daga baya wasu yan uwa suka gano shi yana aiki ne a kaduna a nan sakatariya in ya tashi an yi sallah a zahar sai da siya ya ta maganar sunna ya ta maganar manzo Allah ya ta maganar Qur'ani amma dan bid'a ne to ana ne yana wannan abin da kan zaben to ka san dan bid'a ko ya ya sai ta koyi bid'a sa wata rana sai wata magana ta za ta bayyana ina yake saboda haka sai zo yana dan irin dan wayannan abubuwa din to sai imamu khidir hafizahullahu sai ya fara da aka da lura da shi har dai ya gano cewa akwai alamar dan bid'a ne yana dan warin bid'a saboda haka da muka yi magana da shi shi imama khidr na ce mai eto eh, lalle dai akwai wannan ko da yake na dan boye boye haka sannan mu a dogarawa yakan je masallatan ahlus sunna ya nuna yana son ya nasiha kuma a ba shi dama ya nasiha da sunan kamar ana ganin shi kamar ahlus sunna ne dai gashi gashi gashi dai to amma kwanan ba a daɗe ba sai dubu ta cika dubu sai ya cika ya nemi bashi aka hana shi to wanda ya hana shi bashin nan ashe ya ji haushi shi da kawai sai ɗauki latafi ka ce shi zai fito fili ya nuna inda yake ba wani ɓoye-ɓoye shi ga inda yake shi ɗan bida ne saboda an hana shi bashi tun da dama an taɓa bashi ne bai biya ba yanzu kuma yana nema aka hana shi to ne ran shi baci sai zo abin gaba abinda nake cewa shi ne ya dade yana zun waje haini a can in yaje ya nuna kama halin sunna a can in yaje ya nuna ɗan bid'a ne in ya samu suwa ne ya nuna kaza ne shi da in ta faɗi sha to wannan masifa ce cikin addini na goma musulmi ya nemi ka amma ka yaudare shi wajen ba da shawarar to wannan ma cutarwa ce ta hanyar amfani da harshe ko babban laifi ne na sha ɗaya mace ce wane na neman ta da aure an riga an tsayi da magana ka sani kai kuma ka je kai magana ka ce kana santa faɗin kana santa da harshe ka yi ɓanna yana daga aibobin harshe ka je kana son wata ka ce kana son ta ka faɗi bayan kuma an riga an tsaye da magana akan wani to wannan shine kashi na uku na aibobin harshe sai kashi na hudu mutum ya amfani da harshensa a cikin abin da ma da yawa mutane ba sa ganin aibi ne amma kuma abu ne mai haɗari gare cikin addini shi kuma wannan yana da fuskoki guda biyar fuska ta farko roƙo da bara da maula kai roƙo ko kai bara ko kai maula wannan babban bala'i ne da harshe kake roƙo da harshe kake maula da harshe ne kake bara to waɗannan abubuwan haramun ne a musulunci in ba da larura ba kuma laluran ta wacin gadi dole ba yadda za a mai da roƙo sana'a ko a mai da bara sana'a amma yau saboda lalacewa al'amura sai ga almajiri na cewa almajiri ya sana'a wai bara ma sana'a ce bayan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ke roƙon mutane dukiya domin tashi dukiyar ta karu to yana cin mutane a ciki in ya ga dama ya ci kaɗan in ya ga dama ya ci mai yawa bara ba sana'a ba ce ba abin yi bane alama ce ta kaskanci da wulakanci roƙo ba abin yi ba ne, ba sana'a ba ce ba aikin ne ga mai mutunci ba kaskanci ne abu ne wanda yake mai aibi da aibantarwa ga mai yi da kuma addini ba daya maula laifi ne a shari'a musulunci bai da wannan ba kuma da harshe ake yin na biyu yabo ka yabi mutum yadda zai sa shi ya girman kai ko ka yabo mutum yabo irin na ƙarya da yaudara ka yabe shi alhali kai a zuciyanka ba haka bane ko kuma ka yi yabo wanda ya wuce misali <coughs> da harshe ake yi laifi ne wannan aibi ne na harshe kai ta yaban shi shine kaza shine ne kaza shine dan kaza shine kaza na uku waka irin wake-waken da shari'a ba ta bi da su ba idan waƙoƙi ne na karfafa wani abu na addini ko shajja'a ko kuma karfafa gwiwa ko kuma sa wa mutum tsoron Allah irin baituttukan nan na wake-wake wannan babu ne amma waka ta sharholiya irin wake-waken da ake sawa a talabijin da rediyo ko wake-waken da muke ji ana yi da kide-kide to wannan amfani da harshe ne cikin abin da yake laifi a shari'a na hudu ba ba mutum ya rika yin ba wannan ba din manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya tanadi wuri kololuwa gida kololuwa a cikin aljanna ga wanda ya bari yin ba'a ko da kuwa a cikin gaskiya ne abin da yake na gaskiya ma karkai ba'a tare da cewa akwai wuraren da za ka iya yin abin da ake kira wato barkwanci akwai bambanci tsakanin ba'a da barkwanci barkwanci za ka iya abu wanda yake na nishadantarwa na ɗan sa dariya da sauransu wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance na wannan amma ba a wato amma amma abin da yake na da'a da za a yi wanda yake ba don nishadantarwa ba imma don cutarwa ko kuma don raina na raini to wannan laifi ne a shari'a ba ba kuma da harshe ake wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata ta zo wurin shi sai ta ce sai ta aka yi magana aljanna sai maza Allah sai kuma ya ce ai tsofaffi ba sa shiga aljanna sai matan ta fashe da kuka a wata ruwa aka ce ha sai hankalin ta ya tashi sai maza Allah ya kira ta ya ce ke ana nufin ba wani mutum da zai shiga aljanna a a yanayi na tsufa ai wai tsufan ne ake nufi ba za a shiga aljanna ita ba ba wai tsohuwa ce ba shiga aljanna ba ko kun tsufanci ko kin takwarkwashe a ran kiyama za ki dawo mai ji da karfi ne ke take takkiyar mace mai ƙarfi cikin kuruciyarta kowa haka zai shiga aljanna na biyar shine yin jidali jayayya da husuma da harshe ake yi kai ta jayayya ai ta gaddama da kai dan kar a gane gaskiya idan za ka jayayya ne domin tabbatar da gaskiya wannan babu laifi kai jayayya domin tabbatar da matsayin addini ko matsayin sunna wannan babu laifi kamar irin su mukabala da aka yi ko tattauna wannan babu laifi amma kai jayayya don kare ƙarya ko kai jayayya don kar a gane gaskiya ko kuma a saɓani shiga tsakanin kai da wani ko ke da wata a raba ku a baku hakuri ki nace ki ta jayayya to wannan abu ne wanda yake na aibi da harshe ki to sai kashi na ƙarshe kashi na biyar na aibobi da illolin harshe wanda yake wannan illolin ko aibobin na gama gari ne na gaba ɗaya ne na nan al'amari ne aibobi ne gamammu ba za alaƙa da shirka ba za alaƙa da yin wa Allah magana faɗi magana game da Allah ba da ilimi ba ba za alaƙa da maganar da za ta yi ta cutar da wani musulmi ba za alaƙa da sakin harshe abin da yake ana ganin ba komai ba amma aibi ne ba wannan kashin na ƙarshen shi kuma daban ne shi kuma ya cewa ya kasu ɓangarori da yawa daga ciki akwai yin magana mara amfani ga shi dai ba laifi kake ba magana kake ba sharri ba ne ba abu ne na ibi ba ba ƙarya ba ba giba ba amma ba ta da amfani irin abin da hakan ce in ka faɗi ba zai amfanar da kai ba in ka yi shiru ba za ka cutu ba to me za ka faɗi akwai ga mutumin da yake a cikin magabata da kowane kowace rana ta sai ya ƙididdige magana da ya yi don ya tabbatar da cewa magana da ya yi ba cikin manganin da suke marasa amfani na biyu yawaita magana galibin mutumin zai yawaita magana hira dai ya ta bada labari da wuya ya kubuta da ƙarya da wuya ya kubuta daga ƙarya na uku maganganu marasa kyau kamar magana ba za, ko magana suke siffanta wani abu da shari'a ta hana na hudu amfani da kalmar lau ina ma da dama na yi wannan kalmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalma ce da ke bude kofar shedan karka rika cewa ina ma da dama na yi ka kaza a lau karka faɗa haka na hudu sukan dangantakar mutane nasabar mutane ai bayar biya ce gwalangwalan bayar biya ce ko ai ka ne wanda mutane na yi sosai ko kuma ai su ai ai gidan mahauta ne ko ai gidan ka ne a rika sukan sana'a ko a rika sukan sabar mutane wannan ɗabi'a ce ta jahiliya kuma da harshe ake kuma laifi ne na gaba alfahari da dangantaka alfahari da ilimi alfahari da matsayi mu sai rinka magana ai mu su ne su wane mu ne yan wane mu ne yan asali kamar yadda ka yace a su wane ai baki ne mu ne yan asali yan kaza kamar yadda wasu rinka suka rika faɗi a bayan can a dogara wai suna cewa wai su duk yan su duk yan asalin su ba na izala ko daya sai ka ce gudun ta aka yi sun samu matsala kuma suna faɗin cewa wai babu wani sai gaba ɗaya ba ɗan izala su suna murna ba ɗan izala to amma dai za an samu sun gina faɗin wannan domin kuma an san da nakan ba shi ya to gane ta ce ba ɗan izala ko ba ku bai izala ilimin addini ba ba ku bai izala ilimin boko ba ba ku bai izala abin hannu ba na rayuwa ba ku bai izala wayewa ba to me na kafa ba me na baro koko ya kamata ya mutum ya kuka a kan haka da mutane ka alfahari musamman tsakanin mata ita mijinta wane ne ko babanta shine wane ko ita yasu wane ne ko to wannan alfaharin shari'a ba ta da ita ba kuma ba ta da shi ba sa'an nan na daga abubuwan da harshe ke faɗi marasa kyau zagi na daga girbe-girben harshe wanda shari'a ba ta da su ba haramun ne aibi ne yana kai mutum ya baro ko da mutum ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zagi Qur'ani ko ya zagi addini ko ya zagi sahabbai ko ya zagi kowane irin musulmi ko ya zagi mutumin da ya riga ya mutu ya mutu amma kana zagin shi ko mutum ya zagi allolin mushrikai dan ka zagi allolin za zagi Allah ko ka zagi iska ka ce ai mata tsinannen iska a'udhu billah a'udhu billah ko ka zagi zakara an hana zagin zakara ko ka zagi lokaci ka ce kai tur da wannan zamani zamani ai lokaci ne an hana wannan ko ka zagi ciwo musamman ma kamar zazzabi wanda abinci ya inganta an hana zagin zazzabi duk waɗannan na daga cikin nau'o'in abubuwan da shari'a ta hana a zage su kuma da harshe ake saboda haka yan uwa ina ganin cewa mun faɗi abubuwa da dama wanda yake yawan su ma ya kai da kila kun banta da wasu wanda hakan ke hukunta dole sai kun nemi kasar in kuna so ku kiyaye abin da aka faɗi don haka ina ganin ya kamata mu tsaya domin yau juma'a kuma lokaci ya nisa yanzu awa ɗaya da rabi daidai da fara wannan karatu da haka ina ganin zan dakata a nan ina roƙon Allah ta tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace Allah ya sa mu iya sarrafa harshen mu cikin abin da Allah yake so Allah ya ba mu ikon tsara harshen mu daga aibobi da illolinsa da haɗurransa da girbe-girbensa an ce in kunne ya ji gangan jiki za tsira wajibi ne kowannen mu aiki da abin da yake ji na ilimi domin ranar kyamar za a tambaye ka iliminka guda nawa kai amfani da shi na roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana A wanda na faɗi daidai daga Allah ne kuma yana roƙon Allah ya mu lada ya mu ikon aiki da shi A wanda na kuskure da gare ne saboda karancin ilimi kuma daga shaidan ina roƙon Allah ya yafe mani ya kuma ba bani ikon gano kurakuran dan mu gyara na roƙon Allah ya amsa mana dukkan ibadodin da muke a wannan wata da sauran watanni Allah ta'ala kuma ya samu daga cikin wanda zai yanta a cikin wannan wata daga wuta zuwa aljanna malaman ku da suke kokarin ɗawainiyar ganin an yi irin waɗannan abubuwa ba ku da abin da za ku yi sai dai addu'a gare su da kuma kokarin aiki da abin da ake karanta da wanda shi ne babban abin da za ku yi ku yi abin da za su daɗi in ba ku yi ma Allah zai kama ku ba kawai ku taru tun safe aka buga mun waya tun wajen takwas da rabi aka ce an taru an cika wuri da wannan ba shi ne wajibin ku ba nan wurin kamar da ake duk sauran wurare da ake karatu ta ga mata sun cika in maza ne ba a cika irin haka amma mata ɗaruruwa ke zuwa akwai inda zan je gobe a kaduna smc sabna memorial college taron da ake dubbai ne na mata ke taruwa in aka taso ka ce gaba ɗaya kaduna ne ta taru a wurin a nan zariyar ma idan ka je yanzu yin jori ana na ana yi can sallah suna yi samura a wurin da ake a zariya wurare da yawa a marmara ko ina ga kunan amma aikin sai zama yana gagara don Allah ku ba mara kunya ku yi aiki da karatu domin Allah ya jika mu baki da Allah ta'ala ya samu dace wa subhanaka Allahu bi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko ka mallaki katin ko ka dinga samun ɗan littafi kana rubuta abubuwan da ka amfana da shi to allah madaukakin sarki ya ka da ba wani dogon ke da za a yi saboda lokaci ya riga ya yi nisa allah ya saka da to ina ganin kamar yadda malam ya ambata ba za a yi wani tariki ba musamman babu wani abin da ya shige wa kowa duhu a irin abin da malam ya riga ya faɗa dama neman fito da abubuwa sarari shi yake sanyawa a yi irin waɗannan tarika da dai sauransu to babu aini malam ya yi karatunsa kuma ya yi wa kansa a tarikin da mu ya kamata mu wadatu da wannan mu je ta aiki kuma waɗannan irin shi ne irin kamar yadda aka sha gaya mana irin wa'azuzzukan mu kenan yanzu wane ne zai iya fitar da wani abu wanda za a ce aibu ne aka faɗa mu ko aka koya masa wallahi ta lafi dai shari'a ake kokarin a nuna mana kuma muna fatan ubangiji Allah ya dora mu a bisa shari'a din wannan shine sai mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam